ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 278 a karatun da muke gabatarwa na littafin bulugul maram littafin al'imam ahmad bin ali ibn hajar al'asqalani Allah madaukake ya masa rahma muna cikin babul hibati wal umra war rukuba babin da yake dauke da bayani akan nau'ukan kyauta a sunnar manzon Allah wato kyauta tana da nau'uka daban-daban kyauta ba iri ɗaya ba ce tana da nau'uka daban-daban ibn hajar ya ware babi saboda bayani akan waɗannan nau'uka na kyauta a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a yau za mu karanta hadisi na biyar da kuma na shida hadisai guda biyu a wannan babin insha Allah waɗannan hadisai guda biyu suna ɗauke da bayani akan alhibatu lissawabi kyauta ne kamar ciniki daga cikin nau'ukan kyauta waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu akwai kyautar da take kama da ciniki ita ce ake kira alhibatu lissawabi wa an aisha ta radiyallahu anha an karbo hadisi daga aisha Allah ya kara mata yarda qalat aisha ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kubalu hadiyyata manzon Allah ya kasance yana karban kyauta wa yusibu alaiha kuma yana takayya akan wannan kyautar idan ka ba shi kyauta zai karba kuma zai taka maka rawahu bukhari al bukhari ya kawo hadisin nan yana cikin hadisai da al-imam muslim bai rawaito su ba yana kitabul hiba babul mukafa'ati fil hiba shine hadisi na 2585 kuma hadisin yana sunan abi dawud babul fi qabulil hadiya qabulul hadaya shine hadisi na 3536 haka nan al-imam tirmidhi shi ma ya rawaito hadisin wato a cikin sunan turmizi babu ma ja a fi kabulin hadiyya wal mukafa'ati alaiha wannan hadisin ya inganta takrijin sai na irwaul galil hadisi na dubu da ɗari shida da uku to ibn hajar da yake sharhin wannan hadisin a cikin fathul bari a mujallar na biyar shafi na 248 hadisin aisha aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ba mu labari matar mutum ta fi kowa sanin halinsa to aisha take ba mu labari irin rayuwar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban kyauta idan an bashi idan aka bashi kyauta zai karba amma idan ya karba zai sakayya akan wannan kyautar me take nufi da cewa annabi yana sakayya akan kyauta يقبل الهدية ويصيب عليها ابن حجر يقول يعطي الذي يهدي له بدلها wanda ya ba mu annabi kyauta to annabi sallallahu alaihi yana bashi madadin wannan kyautar da ya masa annabi sallallahu alaihi zai saka mishi ba tukwici ba ne idan aka ce tukunci shine a aiko kyauta ga mutum wanda ya zo da kyautan kamar kyauta ko idan wani ya zo da kyauta gare ka sai kuma sai ka ɗau wani abu ka bashi wannan shine tukunci ba shi bane kai da ka kawo kyautan annabi sallallahu alaihi wasallam zai maka kyauta kaga ya mai da kyautan da kamar wal muradu bis sawab abinda Aisha take nufi da cewa yufibu alaiha as-sawabu anan shine al-mujazatu wato takayya ka dauki kyauta ka ba mu annabi sai annabi ya saka maka akan wannan kyauta wa aqalluhu ma yusawi qimatal hadiyya mafi karancin abinda annabi zai baka wato shine ya zama daidai da abinda ka zo da shi mafi karanci wato ba zai yi ka ba mu annabi kyauta sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma kyautan da ya kasa abinda ka zo da shi ba aqalluhu mafi karanci shine annabi zai baka daidai da abinda ka zo da shi wato wannan yana daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don musulmin kwarai yana son ya san halayen annabi saboda ya koyi da shi wanda Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kwadaitar da mu a cikin alqur'ani laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana idan dai mutum yana neman kyakkyawan abun koyi a rayuwarsa to annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya isa ya zamanto abin koyi gare ka Allah ya kwadaitar da mu mu rika koyi da halayen manzonsa a wurare daban-daban a cikin alkur'ani to don haka aisha take ba da labari ga wani hali na annabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi yana karban kyauta idan an bashi kaga karban kyauta abu ne mai kyau to sannan kuma annabi yana sa kayya akan wannan kyautar da aka bashi ba wai aisha ce ta kadai ta ba da labarin nan ba idan ka binciki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka samu sahabbai da suka ba da labari sun kai shida sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ba da labarin irin wannan halin sun kai mutum shida idan ka karanta riwayar kowane sahabi irin labarin da ya bayar game da manzon Allah za ka gane wato irin wannan kyautar da aisha take magana a kai wanda shine dalilin da ya sa ibn hajar kawo wannan hadisi a ƙarƙashin babul hadaya <clears throat> babul hiba saboda ya karantar da mu ga wani irin kyauta da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a rayuwarsa sahabi na biyu shine abu huraira allah ya kara masa yarda zan karanta waɗannan riwayoyin ka ji kowane sahabi abin da ya ba da labari wato irin labarin da ya bayar game da wannan salo na kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam shi hadisin abu huraira ya ba da labarin wani abu da ya auku <clears throat> wanda hadisi na gaba ya zo da bayani mai kamar haka inna a arabiyan ahda li rasulillah bakara an taɓa samun wani balarabe balaraban ƙauye ya ɗauki raƙumi budurwar raƙumi ita ce ake kira albakara ya ɗauki budurwar raƙumi ya ba mu annabi kyauta sallallahu alaihi wa wa sallam fa'awwabahu minha sitta bakarati manzon Allah sai ya ba shi <clears throat> raƙumai guda shida a madadin wannan raƙumi guda ɗaya da ya bashi <clears throat> kwata sakafahu amma abin mamaki wannan balaraban sai ransa ya ɓaci ka yi kyautan raƙumi guda an baka guda shida amma ranka ya ɓaci laga ذلك nabi ya sallallahu alaihi wasallam labarin nan sai iso ga annabi ya rasulullah balaraban nan da ya baka rakumi guda ka bashi shida bai ji daɗi ba fahamidallah wa asna alai manzon Allah sai ya yabo ga Allah ya yi hudu ba ya ce inna fulanan ahada ilayya na katal wani ya kawo min kyautan taguwa daya raƙumi fa'awwattuhu minha sitta bakarati ni kuma na musanya masa da raƙumi guda shida fa zalla sahiban sai gashi yana fushi laqad hamamtu Allah أقبل hadiyya. manzo Allah ya ce to gaskiya ni yanzu na yi yunkuri ba zan sake karban kyautan wani ba illa min qurashiyyin sai dai fa idan mutumin nan ba quraishi ne au ansariyyin ko kuwa musulmin madina au saqafiyyin ko kuwa mutumin banu saqif au dawsi ko kuwa mutumin da yake kabilar ah, addausu wato ko dai mutumin makka ko mutumin madina ko mutumin fa'if ko mutumin yaman waɗannan mutane su ne wayayyu su ne suka san ya kamata manzon Allah yake to gaba ba zan karbi kyautar kowa ba sai waɗannan wannan hadisin na Abu Huraira yana sunan Tirmidhi babun fi saqifin wa bani Hanifa sada sunan Tirmidhi akwai riwaya ta bita Abu Huraira kan har yanzu Abu Huraira yace ahda rajulun min bani fadarata ila nabiyina qatan min iblihi allati kanu asabu bil gaba wato wani balarabe ya kyautar ragumi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan balaraben yana daga kabilar banu fazar fa'awadahu minha ba'd al-iwa sai manzo Allah ya canza mar wato ya bashi wasu raguma a madadin wannan da aka bashi fatasakhafa sai wannan mutumin ran sai baci fa sami'tu rasulullahi ala hadha al-minbar abu hurairah yace sai na ji manzon Allah a kan wannan mimbarin yana yana hudu ba ya kuda yana cewa inna rijalan min al-arab yahdi ahaduhum al-hadiyya ana samun mutane daga larabawan ƙauye mutum ya ɗauko kyauta ya kawo fa'u'awwiduhu min hadhi qadar ma indi in canza mar da gwargwadon abin da ke tare da ni sun mai tasakkafa sannan duk da haka ransa ya ɓaci fa ya zallu ya tasakkatu fi alayya ya ci gaba yana fushi da ni in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam shine sai manzon Allah yake waymullah waymullahi la aqbalu ba'da maqami hadha a bayan tsayi wannan tawa ba zan sake karban kyauta ba eh, min rajulin min al'arabi hadiya duk wani mutumin kauye idan ya kawo kyautarsa ba zan karba ba daga wannan tsayuwar tawa illa min qurashiyin sai fa in mutumin da ya bani kyautar nan ba quraishi ne au ansari ko musulmin madina au sakafi ko musulmin wato ta'if au dausi ko musulmin yaman waɗannan su ne kaɗai zan karba hadisin yana sunan nasa'i kuma yana sahihu ibn hibban min wajihin akhar yana zikiru iradatul mustafa tarka qabulil hadiyya illa an ƙaba'ilin ma'rufa wanda wannan ya nuna cewa waɗannan kabilu sun samu wata martaba idan annabi zai ce zan daina karban kyauta daga kowa sai kabila hudu kaga waɗannan kabilu kenan suna da wata martaba ta musamman wannan dalilin ya sa al turmizi ya yi badi don ya nuna falalar mutanen ƙwa'ifa mutanen ƙwa'ifa suna da kima a wajen manzon Allah tun da har annabi ya ce zan daina karban kyauta sai gurin mutanen gari hudu sai ya girka ƙwa'ifa a cikin waɗannan garuruwa hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 3946 da kuma sahihu jami'i sagir hadisi na 2072 wannan hadisin riwayar abu hurairu kenan wanda in ka lura labarin da abu hurairu ya bayar sai ya dace da bayanin aisha allah ya kara muku yarda aisha ta ce annabi yana karban kyauta ya sata abu hurairu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi kyautan wani balarabe rakumi guda amma annabi ya bashi raƙumai guda shida balaraban nan ransa ya bashi tana yiwa balaraban yana so a bashi hamsin ne ko ɗari wanda yake gwada maka haƙurin manzon Allah da kuma kirkinsa ka ba da raƙumi ɗaya a baka guda shida kuma duk da haka mutum ransa ya ɓaci to mutum na uku shine anas bin malik al-ansari anas ya ba da labari ya ce innal muhajiri na ƙalu ya rasulallah muhajirai su ne waɗanda suke zama a garin madina waɗanda sun hijira ne suka dawo madina su ne almuhajiru suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah zahabal ansaru bil ajri kullihi musulman madina ɗin sun tafi da lada duka duk ladan da ake samu sun tafi da shi wanda wannan shi ke nuna maka su sahabbai suna musabaka akan aikin alkhairi wa fi zalika falyatanafasu almutanafisun sahabbai musabakar su akan ladadi sai almuhajiruna suka lura al'ansar sun fi su lada sai suka zo ga annabi kai ya rasulullah ka duba dai wahalar da almuhajiruna suka sha sun bar makka an cutar da su akan addini sun hijira sun zo madina A ya kamata a ce ladansu ya fi yawa amma da suka yi nazari sai suka ga har yanzu ba su cimma wato kafar al'ansar ta wajen lada ba ya rasulallah waɗannan mutane sun tafi da lada gaba ɗaya shi ne sai manzon Allah ya ce la ba haka ba ma da autumullah lahum matukar kun musu addu'a wa asnaitum alaihim bihi kuka yaba musu alkhairin su to ladan naku yana tafiya daidai hadisin yana sunan tirmidhi yana kitabu sifatul qiyama ah, lafazi da yazo a sunan abi dawud <clears throat> babun fi shukril ma'ruf da kuma sunanun nasa'i babu ma yaqulu liman sana'a ilayhi ma'rufa hadisin anas har yanzu قالت المهاجرون المهاجرون استجمع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب ذهبت الانصار بالاجر كله musulman madina sun tafi da lada gaba ɗayan shi sai suka bayyana dalili ma ra'ayna kauman na nawalan likasiri ba mu taɓa ganin mutanen da wato suke kyautata alkhairi ba sa ganin yawan alkhairi ba mu taɓa ganin mutane irin mutanen madina ɗin nan ba wato zai maka alkhairi bai ganin abin da ya maka yana da yawa wala ahsana muwafatan fi qalilin minhum komai karancin abin da mutumin madina yake da shi zai iya dauka ya baka wanda shi yasa Allah ya bada shaida akan su a Qur'ani yu'firuna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wasu ji Allah idan Allah ya yabi mutum a cikin alkur'ani kar ma ka binciki halin wannan ya kai makura Allah ya yabi halin mutanen Madina to saboda haka sai muhajiru da suke cewa kai ba mu taba gani ba kasan mutanen maka kuma 'yan kasuwa ne suna tafiya sassan duniya su tafi yaman su tafi sham saboda haka suna mu'amala da al'umma daban-daban suka ce amma ba mu taɓa ganin mutane irin waɗannan mutanen madina ba wa asharakuna fil mahnadi kafauna almu'na sun ɗauke mana nauyin wato ɗawainiya sun riga sun ɗauke idan ka taho madina mutum ya baka gona kar ka ɗauka ya baka aron gona sai sa ido ka je kai noma zai baka aron gona sannan idan ka tashi noman ya magaya a ma noma idan aka tashi girbi ya maka gayya a ma girbi to sai zama kamar kyauta ya baka shine sai manzon Allah ya ce alaisa tusnuna alaihim bihi shin ba kwa yaba musu in sun muku alkhairi wata da'una lahum kuma kuna musu addu'a kalu bala suka ce eh muna yi kala sai manzo Allah yake ce fa zaka bi zaka to ai wannan yayi daidai da wancan wato idan mutum zai maka alkhairi ya baka komai yawan kyautansa komai yawan alkhairi idan ka yaba mar dan ka ne da nashi idan ma baka yaba mishi ba kamar addu'a na dan ɗaya ne wanda hadisin yana al-musnad al-imam ahmad yana kitabul musannaf na ibnu abi shayba yana sahihu targhib hadisi na 967 littafin tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi juz'i na 7 shafin 203 al-mubarak furi yace ma dumtum tad'una lahum bi khairi matukar kuna musu addu'a ta alkhairi idan suka muku wani abu mai kyau fa inna du'a'akum yaqumu bi hasanatihim ilaykum wannan addu'ar da kuka yi sai ta zama daidai kyautatawar da kuka yi muku wa thawaba hasanatikum raji'un alaikum sannan kuma ladan wato ladan da ladan abin da suka aikata ya zamanto ya koma gare su kuma kun samu naku suka ce fa kaifa nujazihim ta ya za a yi musaka muku ya rasulullah manzon Allah yake la laysa al-amru kama amtu ai ba wai takayya bace idan mutum ya maka alkhairi ba lallai bane sai ka iya biyan shi fa innakum idza asnaytum alaihi shukran li sani'ihim idan kun yaba musu saboda abin da suka aikata mai kyau wa dumtum alaihi kuma ba wai yabo sau ɗaya ba ya zama kun dawwama kan wannan yabo gare su faqad da zai tumuhu to kun saka musu alkhairin da suka yi muku wannan hadisin na Anas ya zama to yana tafiya daidai da hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda saboda ya gwada cewa sahabbai sun kwaikwayi manzon Allah kamar yadda Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan amar eh, yana karban kyauta kuma yana takayya akan wannan kyauta to sahabbai sun gane mutanen Madina suna na kyauta almuhajiruna sun kasa saka mu wannan shi yasa suka damu har suka kawo damuwarsu gaban manzon Allah kaga a cikin sahabbai sun yi koyi da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi riko da ita Allah ka samu iya rikewa suka zo suke ce ma annabi ya rasulullah to ga ka idan an yi wa mutum kyauta ya saka ya rama mu kuma mun kasa sai annabi ya ce to ba kwa yabawa ba kwa addu'a ai daidai ne mutum na uku shine abdullahi bin umar Allah ya kara masa yarda ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hadisin ya zo da umarni ya zo da umarni kaga hadisin aisha labari kana yaqbalu alhadiyata wa yusibu alaiha labari take ba mu annabi yana karban kyauta ya yi sakayya akan wannan kyauta amma hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ista'aza billahi fa'izuhu wa man sa'ala billahi fa'a'atuhu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu manzo Allah yace idan mutum ya muku alkhairi anan ma'rufan ba a ce kyauta na kuɗi kyauta na kaya manzo Allah yace duk wanda ya muku alkhairi shine al-ma'ruf kowane abu mai kyau in dai mutum ya maka wani abu mai kyau manzo Allah yace fakafi'uhu saka mai to kaga an samu umarni daga bakin manzon Allah idan wani ya maka alkhairi ka saka mishi fa kafi'uhu almukafa'a wanda shine ya dace da kalmar Aisha da take wa yusibu alaiha fa in lam tajidu idan ba ku samu abin da za ku saka mishin ba mutum ne ya maka alkhairi ya baka kuɗi kai kuma baka da kuɗi ya za ka yi sai manzon Allah ya ce fad'u lahu sai ku yi ta masa addu'a hatta ya alama har sai ya sani an kadka fa'atumuhu cewa yanzu kan kun biya shi to kaga addu'ar ba sau ɗaya za a yi ba kenan shi yasa al-imam mubarak furi yake cewa ah, wa dumtum alaihi ku dawwama akan wannan godiyar ka rika yabon wannan alkhairi har abada kar ka ce sau ɗaya za ka yaba mishi za ka ce aiwa ya taɓa mun aiwa mutumin kirki ne manzo Allah ya ce za ku yi ta masa addu'a har sai ya sani da annabi ya ce har sai ya sani addu'ar ba a ɓoye za ka yi ba a shi a gaban sani wannan shi yasa aka kira shi absana'u wannan yasa lokacin da almuhajirun suka eh, eh, ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah al sun tafi da lada sai manzo Allah ya ce alaita tufnuna alaihim ashe ba kwa yaba musu ai addu'ar da za ka yi a gaban mutum don ya sani yabo ne gare shi kaga ana son ayi addu'a a bayan mutum amma idan mutum ya maka alkhairi addu'a da zaka yi a gaban sa me yasa saboda manzon Allah yake hatta ya alama an qad kafa'tumuhu har sai ya san kun saka mishi ya za a yi sani in baka yi addu'a a gaban shi ba saboda haka idan mutum ya maka alkhairi ka masa addu'a Allah ya saka ma da alkhairi ka masa addu'a ya ji kuma addu'ar ka karfafa har sai ya san cewa kun kun yaba ma abin da ya aikata wannan riwaya kenan eh, lafazi guda don hadisin ya zo da lafuzza kamar kashi uku daga abdullahi bin umar allah ya kara masa yarda wannan riwaya tana silsilatu sahiha hadisin 254 hadisin eh, riwaya ce ta al-imam ahmad kuma tana sunan <clears throat> eh, abi daud zakati babu atiya man sa'ala billah lafazi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ista'aza billahi fa'idhuhu wa man fa'ala billahi fa'atuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakati'uhu idan mutum ya muku alkhairi ku saka mishi fa in lam tajidu ma tukafi'unahu idan ba ku samu abin da za ku saka mishi ba fad'u lahu sai ku masa addu'a hatta tarau kaga wancan riwayar hatta ya alama a wannan lafazi fa hatta ta tarau annakum qad kafatumu ku yi ta masa addu'a har sai ku kun gani cewa yanzu kun saka mishi kaga lafazi na farko kumar addu'a har sai ya san kun saka mishi na biyu ku masa addu'a har sai kun ga cewar kun saka mishi shi ma wannan lafazi ya inganta yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2108 da sahihu sunan nasa'i hadisi na 2567 lafazi na uku annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ya'lama hatta tarau hatta ta'lamu waɗannan kalmomi sun suke nuna cewar addu'ar da za ka yi ma wanda ya maka alkhairi ba sau ɗaya ba ne ko ba za ka yi ta a ba ko ba za ka fasa ba matukar bakarama ba saboda wannan addu'ar ita ce ce fansar alkhairin da mutumin ya maka wannan umarni ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin yana zahiri na hadisin kamar yadda zamu karanta bayanin malamai a gaba mutum na biyar shine Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah ya kara masa yarda Jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man u'tiya ata'an duk wanda aka mar kyauta fawajada in ya samu hali falyajzi bihi to ya rama kaga nan ma umarni ne duk wanda aka mar kyauta idan ya samu hali to ya rama ya biya wa man lam yajid wanda bai samu halin ba fa falyusni sai yayi ta yabawa fa inna man asna wanda yayi yabo faqad ashkara yayi godiya fakat shakara ومن كتم وند يبوي يبونسا فقد كفر وانا يا بطلشي جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر ينا سنن ابي داود باب في شكر المعروف ينا سنن الترمذي باب ما جاء في المتشبع بما لم يؤطه حديث ينا صحيح الترجيل حديثنا ترى ترى ده 68 حديث جابر شيما يزود امرني annabi sallallahu alaihi wasallam yace man u'tiya ata'an duk wanda aka mar kyauta kowace kyauta fa wajada yani sa'atan maliya idan har ka samu hali na dukiya annabi yace fal yajri bihi ya kamata ya saka wato kenan idan mutum ya maka alkhairi ana nan ana jin bashi kaga da yawa mun dauka kyauta kyauta ce to ga umarnin manzon Allah yana nuna cewa duk kyautar da aka ma sai ka rama sharaɗin shine idan baka da abin da za ka rama to ka yaba kaga wannan lafazi na hadisin jabir hadisin abdullahi bin umar ka yi addu'a addu'ar ma ba sau ɗaya ba sai ka gamsu cewar addu'ar da kai ma wannan bawan allah yanzu kai kana ganin ai addu'ar ta kai kyautar da shi ma shi kansa ya san cewa ka sa kamar bisa ga alkhairin da ya maka wannan ya zo da lafazin umarni idan dai an mutum ammar wata kyauta to lallai ne idan ya samu hali sai ya sa kaya a kai sai mutum na shida wanda shine hadisin da za mu karanta a yanzu shine hadisi na gaba <clears throat> min al'adilla wa an ibni abbas an karbo hadisin daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa <clears throat> قال عبد الله بن عباس يتي وهب رجل لرسول na ناقة wani mutum ya taɓa yin kyautar taguwa ga manzon Allah idan aka ce an naka macen raƙumi amma tun da an ce an naƙatu hadisin sai ɗan bambanta da hadisin abu huraira don hadisin abu huraira ya ce ƙaramar taguwa ce wato budurwar raƙumi wannan kuma an naƙa wani mutum ya taɓa ɗaukar raƙumi taguwa ya ba mu annabi sallallahu alaihi wa sallam fa asabahu alaiha sai manzon Allah ya saka mar kaga hadisin sai ya dace da lafazin Aisha yaqbalu alhadiyata wa yusibu alaiha fa asabahu annabi ya saka mishi fa kala sai annabi ya tambaye shi rabita ka yarda ku duba hali na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ka ba wa mutum kyauta kuma ka tambaye shi wannan kyautar ta maka ko a ƙara a wani lafazi mazan Allah ya ce a rabita maimakon rabita ya ce a rabita Kala sai mutum ya ce la gaskiya ban yarda ba fa za da hutai annabi ya ƙara mishi fa kala sai mazan Allah ya sake tambayarsa rabita ka yarda kala la ya ce a ban yarda ba fa za da hu annabi ya ƙara mara wato idan kana gani akwai marasa kunya a yanzu an yi waɗanda rashin kunyar nasu ya fi na yanzu waɗanda ba su ma san ya kamata ba amma annabi ya yi haƙuri da su saboda ka sa ya zama babban abin koyi ga wani ɗan adam kowane ɗan adam saboda duk rashin hankali da kake tsammani wato za ka iya gani a rayuwa manzon Allah ya ga irinsa ka ba wa mutum kyauta ka ce ka gamsu ya ce a'a a ƙara ka gamsu a'a kala rabita ta yarda da ya kara masa kala sai ce na'am kware ko yanzu dai na gamsu rawahu ahmad hadisin al-imam ahmad ya rawaito shine hadisi na 2682 a littafin al-musnad wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta wannan riwaya wannan hadisin akwai ƙari ga hadisin wanda shi ibn hajar bai kawo ba a hadisin abdullahi bin abbas ƙarshen hadisin sai ya dace da hadisin da muka karanta na abu huraira allah ya kara musu yarda wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce laqad hamamtu allah attahiba hibatan na yi yunkurin ba zan sake karban wata kyauta ba allah attahiba hibatan la Aqbalu hadiya ba zan sake karban wata kyauta ba illa min qurashiyyin aw ansariyyin aw sakafi sai dai daga bakuraishi ko mutumin madina ko ko mutumin fa'id hadisin abdullah bin abbas yana irwa'ul galil hadisi na 600 da uku wannan wato ya nuna cewar kamar dai mutum guda ne abin da ya faru wato game da kyautar da ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira da hadisin abdullah bin abbas suna dan kamanni me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi yunkurin zai daina karban kyauta sai na wasu mutane kawai me yasa malamai sun yi bayani hadisan nan da muka karanta sun ba da amsa a fili sun ba da amsa a fili don da ka ji hadisin abu huraira mutum ne ya ba da raƙumi guda a bashi guda shida amma ransa ya bashi hadisin abdullahi bin abba mutum ne ya bada rakumi a bashi wanda ya fi nashi a ce ya maka ya ce bai yi ba a ƙara ya maka ya ce bai yi ba a ƙara ya maka ya ce bai su kaga idan annabi ya ce ya daina karban kyautan wasu mutane ba mamaki waɗannan mutane da suka yi ma annabi irin wannan rashin hankali suna da siffa ta musamman da ake ganewa wannan ya zo cikin bayanin masana kamar ibn al-afir a littafin an-nihayat fi garib al-hadith wal afar a juz'i na biyar shafi na 231 ya ce asali waɗanda suka yi ma annabi rashin hankalin nan ƙauyawa ne shi ba ƙauye bai san abin da ya dace a yi ba saboda rashin wato wayewan kai zai aikata wani abu baya ganin abin kunya ne amma idan aka ce mutumin makka mutumin madina mutumin ba'is mutumin yaman waɗannan mutanen mazauna birane ne wayayyu ne saboda yawan mu'amala da mutane suna tafiye-tafiye saboda haka sun samu fahimtar abin da ya kamata a ce wato mutum yana tare da shi na kyawun hali amma mutumin da ke zama ƙauye bai taɓa barin ƙauyensa ba ba mamaki tun da aka haife shi har ya tsufa idan aka samu wani abu shi yana ganin daidai ne amma kai kuma a wurinka amma rashin hankali Shi shine ibnul asir ya ce li annahum ashabu mudin wa qura larabawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda ke zama a birane akwai waɗanda ke zama a ƙauyuka waɗanda ke zama a birane da ƙauyuka ɗin nan a arafu bi makarimin akhlaki su sun san kyawawan halaye amma waɗanda ke zama a daji makiyaya waɗanda ba su da wurin zama na musamman masu ƙaura ne kaga baya da za a yi ka ce ka daidaita halinsu da balaraban da ya zama mazauni ne a birni ko a ƙauye wanda ya zo cikin bayanin abu ubaidin ya ce ra'an nabiyya jafa ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqil badiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wauta ta fashin halayen mutanen da ke zama a daji wa zihaban alil muru'a Dan abin da ya kamata a ce mutum ya rike na mutunci sai ya zamanto mutumin da ke zama kawai eh, daji za ka ga bai damu da wannan ɗin ba a talabar libya ya ke alama Habu, sai mutum musamman da yake ya ji labari don annabi sallallahu alaihi wasallam ya shahara labari in ya tafi ƙauye ba ƙauye sai ya ji labari ga wani mutum ya zo madina in kana son ka samu rakumi goma je ka bashi ɗaya ya ce to sai ya ɗauko raƙuminsa musamman sai ya taho birni yana zuwa sai ce ma annabi ga raƙumi ai kaga ya kawo ne don ya samu goma to inda labarin ya iso gare shi idan aka ba shi biyar kaga an da gamsu ba shi an gaya mar in ka ba da ɗaya za ka samu goma da ya zo sai ya samu biyar talaban lizziya da ce alama wahabu fa khassa ahlal qura al arabiyya khassa bi qabul al hadiyya minhu saboda haka sai manzon Allah yake to zai maganin wannan saboda kar ma labari ya ringa yatsuwa, a ƙauyuka mutum ya ɗauko kyautarsa ya kawo yana buƙatan ƙari su mutanen birni sun gane annabi abin da yake aikatawa yana kwaɗaitar da mutane ne su riƙe halayen kwarai ba wai yana nuna ƙasaita na shi mai dukiya ne ba amma ba ƙauye shi zai ɗauka abin da annabi yake yi yana nuna yana da dukiya ne ba wai magana ya koya wa mutane halin kwarai ba ne shi mutumin birni ya gane amma mutumin ƙauye ba zai gane ba shi ne manzo Allah sai ce to daga yau ba zan karbi kyautar ba sai ga wayayyu idan ba kawai ya kawo kyautarsa duna ahlul badiyati li galabatil jafa'i ala akhlaqihim saboda wauta da ke tare da su ba zan karbi wannan kyautar ba to shi ba abu huraira Allah ya kara masa yarda ya ba da labarin abinda abdullahi bin abbas ya faɗa ɗin wanda mun karanta hadisin abu huraira ta riwayar da ya kawo na farko sannan riwayar ta biyu tana dacewa da labarin abdullahi bin abbas ahda rajulun min bani fadara kamar yadda muka karanta an samu wani balarabe kabilar banu fazara banu fazara mutane da suke zama a yankin najd wal hijaz ya kawo kyautar raƙumi ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ba shi musanyan abin da ya kawo sai ransa ya ɓaci shine manzon Allah ya hau minbari ya yi wannan bayani manzon Allah ya rantse da Allah yana cewa na yi yunkurin ba zan sake karban kyauta ba sai daga wajen mutane ya ayyana su <clears throat> min qurashiyin aw ansariyin aw sakafiyin aw dawsiyin wanda shi ma hadisin Abu ya zo da lafuzza kamar kashi uku na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba'da qiyami haza wannan lafazi guda kenan manzon Allah yace bayan tsayi wannan da nayi akan mimbarin nan ba zan sake karban kyauta ba sai na waɗannan mutanen garuruwa ko dai ba quraishi au ansari au dausi au sakafi lafazi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace waimullahi la aqbalu ba'da yawmi haza daga yau ba zan sake karban kyauta ba illa an yakuna muhajiran qurashiyan aw ansariyan aw dausiyan aw wanda wannan yana sunan abi dawud yana kitabul ijara babun ke kabulul hadaya sai lafazi na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace waimullah ina rantsuwa da Allah la aqbalu ba'da ani haza bayan shekarar bana ba zan sake karɓar kyauta ba to lafazan guda uku ne ko da ya ce bayan tsayuwa ta din nan ko bayan wannan ranar ko kuma bayan shekara daga yau ba zan sake karban kyauta ba sai nuna dai alkawari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan ba zai karbi kyautan ba me dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mun riga mun samu amsa cikin waɗannan hadisai da muka karanta dalilin da yasa manzon Allah yayi yunkurin ba zai sake karban kyauta daga wani ba wannan wato ba wai yana nuna cewar manzo Allah ya kyamaci kyautan mutanen kauye ba ne la umarnin Allah ne tabaraka wa ta'ala wanda ya zo cikin sharhin sunan abi dawud aunul ma'bud mujallad na tara shafin dari uku da ishirin da tara kariha qabul al hadiyya mimman kana al lahu alaiha talab istiksari wanda ya kawo kyauta da nufin ya samu ƙari annabi ce ba zai karba ba inda ma mazkuri na fi bi hadhihi fabila, fadila lima urifa fihim min sakawati an wa uluwi himma amma ba quraishi mutumin madina mutumin yaman mutumin ta'if waɗannan wayayyu ne an riga an san su saboda haka idan mutum ya ɗauko kyauta ya kawo ma annabi annabi zai karba amma wanda bai fito daga waɗannan garuruwa ba annabi ya ce ba zai karbi kyautansa ba me hikima saboda Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam a suratul muddassir irin wannan kyauta wala tamnun tastakfir idan aka ce tamnun kalma ce ta al'atiyya domin daga cikin kalmomi na al'atiyya akwai alminna akwai alminna alminna ita ma kyauta ce shine Allah ya ce ma annabi la tamnun tastakthir wanda kamar annabi Sulaiman da Allah ya ce haza aqauna sai ya ce mar me famnun aw amsik famnun wanda kalma ce ta al'atiyya wato la tu'ti atiyya taltamisu biha afdala minha shine la tamnun tastakthir kar ka ba da kyauta dan kana neman mafi yawa Allah ya hana annabi kai tsaye a cikin alkur'ani kare ya haka saboda haka idan ya kasance wani zai yi hakan kaga annabi in ya kyale shi kamar ya saba ma Allah don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gane halayen waɗannan larabawan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya fahimta ga wasu mutane ayyanannu waɗanda su ne suke irin wannan kyauta wanda Allah ya hana shi kar ka ba da kyauta da nufin ka samu abin da yake mai yawa akan wannan kyautar idan wani zai aikata wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam zai daina karban kyautansa don ya zama horo gare shi sannan ka dubi fassaran galibin malaman tafsiri suna cewa haramahu Allahu ala rasulihi Allah ya haramta irin wannan kyautar ga manzon Allah shi annabi ba zai baka kyauta don ya samu abin da yake mai yawa akai ba Allah ya haramta masa ma'amurin مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق saboda shi annabi an masa umarni ya riko da halaye mafi ɗaukaka halaye mafi ɗaukaka wannan don haka an hana shi in ka lura da ita wannan ayar ba ta shahe mu ba don haka yasa malaman tafsiri galibi suke cewa wannan umarnin ya tsaya ga annabi shi kaɗai la tamnun tastakfir wa abahahu li ummatihi amma al'ummar annabi halal ne saboda ka kana iya ba da kyauta da nufin ka samu wani abu akan wannan kyauta din ah, da yawan malaman tafsiri suna tabbatar da haka in ka dubi littafan tafsiri zaka ga akasari wannan ita ce fassara da suke gabatarwa don haka mun samu hukunci karkashin wannan hadisi waɗannan hadisai da muka karanta hukuncin ana iya ba da kyauta ana iya sakayya kan kyauta wanda ya samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam idan za ka ba da kyauta a saka maka kaga kyautar ta yi kama da ciniki ta yi kama da ciniki domin ka bayar ka ci riba ka ba da abu sannan an baka wanda ya ci wannan tamfar ciniki ne wannan ba laifi ba ne ta fahimtar malaman sunna saboda waɗannan hadisai da muka karanta misali a littafin sharhu sunna na al-imam bagawi mujallar da takwas shafi ɗari uku da ɗaya waɗannan hadisai da muka karanta malamai da suka tattara su a wuri guda suka ce to yanzu menene muke fahimta game da waɗannan hadisai na manzon Allah idan mutum ya kawo maka kyauta bai ma sharaɗi ba shin dole ne sai ka takayya akan wannan kyauta saboda ga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yani alhibatul mutlaqa alhibatul mutlaka kyauta ce na ɗauka na baka allati la yustaratu fiha thawabu babu sharadin cewa zaka taka min akan wannan kyauta na dai baka kyauta shin dole sai yi sakayya akan wannan kyauta fa zahaba qaumun min al annaha taktabi thawaba li hadha al jama'a na masana akwai malamai da ke ganin dole sai ka sa kayya a kai saboda waɗancan hadisai da muka karanta ba hadisi ɗaya ba ba biyu ba wanda manzon Allah ya ce idan alkhairi ya zo gare ka to kai sa kayya manzon Allah ya tabbatar da wannan cikin hadisin Abdullah bin Umar ya zo cikin hadisin Anas bin Malik ya zo cikin hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah ya kara musu yarda to tunda har annabi ya yi umarni idan mutum ya maka alkhairi ka saka mishi to kaga kenan ka'ida ce to amma akwai malamai inji al-imam bagawi yace minhum man ja'ala an-nasa fi hibati ala salati tabaqatin wasu malamai sai suka kasa mutane kashi uku game da sha'anin kyauta hibatul rajul mimman huwa dunahu mutum yayi kyauta ga na kasa da shi fa huwa ikramu ilqafin la yaktabi thawaba mutum ne yana sama da kai ya fi ka wadata ya fi ka samu sai ya ɗauki wani abu ya baka kyauta dama ya fi ka to wannan kyautar ba a neman sai ka biya shi to amma dai akwai bukatar kamar addu'a kamar godiya amma dai ba sharaɗi ba ne ka biya shi wa kazalika hibatun nadhir min an nadhir to haka idan kai da abokinka karfin ku ɗaya ne sai ya ɗauko kyauta ya baka bai fi ka ba baka fi shi ba to wannan kyautar ita ma ana ce mata ikramun wa iltafun kyauta ce ta karramawa kyauta ce ta tausayawa ta daɗa danƙon zumunci da fahimtar juna a tsakani saboda ka ba wai sharadi bane sai ka rama wannan kyautar wa amma hibatul adna min al a'la fa yaqtadi thawaba amma idan na ƙasa yayi kyauta ga na sama kamar misali mai gadi ne sai ya sayo abin nan da ya ka dawo gida ya ce ga wannan kuma shi ke gadin ka to ka san akwai magana tunda har ya kawo kyauta ya baka ya san ka shi to akwai bukatar da yake da ita idan na ƙasa ya kyauta ga na sama fa takta bi ba wannan ka'ida ce dole sai ka biya li'anna al-mu'ti yaqtil biha ar-rizq wa sawab saboda duk na ƙasa idan ya kyauta ga na sama to yana neman sakayya ne sun ma ƙadaru sawa da al'ada sai malamai suka ce to yanzu tun da an samu umarnin annabi idan an ma kyauta <clears throat> karama wannan ramawar kamar kimanta ya yake shine eh, al'imam bagawi ya ce malaman suna sun ce wannan ya ta'allaka ga al'ada al'adar mutane ita ke hukuntawa in ka lura hatta a kasashenmu akwai irin wannan kyautar mata suna yi mata sun ke rike da wannan sunnar idan buki ya tashi mace za ta aurar da yarta to wata za ta ɗauko wani abu ta bata kar ka ɗauka wannan kyauta ne a'a ana nan an rubuta ana tuna da shi ranar da na ta buki ya tashi ta fa za ta nemo kuma komai daɗewan shekaru ba za su manta ba duk daɗewan shekaru tana tuni da abin da ta bayar a bikin yar wancan saboda ka idan bikin yatta ta taso dama dole sai an biya in ba ta biya ba to za ta sha nita kuwa ko ba za a sake kyautan ba to kaga a kyautan da kuke yin ya dace da sunnar mazan Allah to a nan kaga sakayyar ba ta da kima ta dogara ne da al'ada in ji al'imamu bagawi ya ta'allaka ga al'ada bisa al'ada idan mutum ya tashi aure sai wani ya ɗauki atamfa ya baka bisa al'ada kai kuma idan nashi hidimar ta taso me za ka bashi kowace mai al'umma da irin al'ada ta da ta saba to wannan al'ada ita ce kawai shari'a ta yi da ita wakila qadara kimatin mahu wakila hatta Balwa wahibu akwai malaman da suke cewa kyautar a nan? idan ma aka yi ta ba daidai ba mutum yana iya cewa bai isa ba don lokacin bikinka da ya tashi sai na bada gudunmawa da nawa bikin ya taso sai ka kawo dan abu kaɗan sai ta ah, haba ka koma ka ƙara don abin bai kai ba idan ka yi haka ma ba laifi ba ne me yasa saboda ai wannan balaraban ya gaya wa manzon Allah annabi ya ce ka yarda ya ce ban yarda ba annabi ya ƙara tun da har annabi ya ƙara kaga idan ka kawo yana da damar ya ce a ah, bai mun ba saboda ka ce ka ƙara kai ma to hakika waɗanda ke da wannan fahimtar suna da dama daga cikin masana wanda cikinsu akwai al'imamu malik Allah maɗaukake masa rahama al'imamu malik in ka dubi littafin mudawwana ya yi maganganu masu yawan gaske dangane da irin wannan kyauta yana cewa ma wahabta min hibatin yu'lamu annaka inna ma wahabta wahabtaha turidu biha wajha sawaji duk wata kyautar da kai in dai har a al'ada an san kyautar nan an yi ta ne da manufa fa in asabuka wa illa raja'ta fi ibadika idan mutum ya ki ka kana iya dawo, dawowa gidansa kai sallama ka ce da Allah kyautar nan da na kawo rana za a dawo inda ajina Imam Malik ya ce eh bisa al'ada an san irin wannan kyauta dama an yi ta ne da manufa saboda haka kana da damar ka ce a biya ka wa amma ma wa hafta min hibatin yu'lamu annaka lam turid biha sannan akwai kyautar da mutane sun sani ita wannan kyauta ba a yi ta da nufin ajiya ba sai ce fala sawaba laka irin wannan kyautar tunda al'ada ta sani cewar ba a yin ta don ajiya to wannan ba za ka dawo daga baya ka ce ajiya ka ba sai ba da misali misla an takuna ganiyan kai ne kana da hali mawadaci ne ba ba'da ka fukara ka samu yan uwanka matalauta da ka samu talakawa yan uwanka ka raba musu kuɗi fatazumu annaka aratta bi hasawaba bayan wani lokaci sai ka kira su kace ku dawo min da ajina ai ko wancan kyautar da na baku na baku ne don ku saka min shine al-imamu malik yace fa hadha la tusaddaqu ala zalika wala thawaba laka wala raj'ata laka fi hibatika ba za a gaskanta ka ba kuma ba za a saka maka ba sannan baka da ikon kwace wannan kyautar me yasa saboda ai na sama ne yayin kyauta ga na ƙasa idan na sama yayin kyauta ga na ƙasa ba zai zo daga baya ki ajiya shi ba saboda bisa al'ada an sani na sama in yayi kyauta ga na kasa tausayi ne baya yi da nufin ya samu wani abu a kansa nan gaba malamin ya ce haza kulluhu qawlu malikin wannan duka wannan yana daga ainihin fahimtar al-imamu malik da malaminsa rabi'atu bin abi abdurrahman nan da yawa zaka ka ga fatawar waɗannan a cikin littafin almudawwana yana cewa haka ma kyauta tsakanin mutum da matarsa wannan kyauta babu fashi idan mutum ya ba wa matarsa wani abu ko ta ba wani abu ana cewa husnu suhuba kyauta ce da aka yi ta saboda kyautata zamantakewa shi ma wallahu min amriha wa aujaba alaihi min nafaqatiha Allah ya wajabta maka ciyar da ita wannan mata da kulawa da ɗawainiyarta saboda ka idan ka mata kyauta ko ta maka kyauta wannan ba a cewa gaba za ka nemi kyautar nan a dawo ma da shi saboda ka ko da aure ne ya mutu miji ba shi da ikon ya ce a dawo mar da kyautar da ya bada wannan a ka'ida ta musulunci haramun fa laysa bainahuma thawabun ma aqahu ahaduhuma sahibahu miji yayi kyauta ga mace daga baya ya ce a dawo mar da shi mace ta yi kyauta ga miji daga baya ta ce a dawo mata da shi wannan bai dace da sunnar manzon Allah ba wala iwada illa an yashtari ba ahaduhuma ala sahibihi amma ga fahimtar al-Imam Malik inda a ce za a yi sharadi wance zan baki kaza amma sharadi zaki min kaza sai ta ce na yadda to an gama al-muslimuna ala shurutihim in ji manzon Allah musulmai suna tsayawa ga sharadin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر الله alhamdulillah to amma kamar wasu malamai wanda ya zo cikin bayanin al'imamu shaukani a littafin nailu alfar al'imamu shaukani ya kawo waɗannan hadisai wasu daga ciki waɗanda muka karanta a nan juzu'in na shida tafi na goma ya ce zahabatul hanafiyatu wa shafi'i fi annal hibata li sawabi batila amma al'imamu shafi'i da al'imam abu hanifa su sun ki aiki da waɗannan hadisai saboda suna cewa duk kyautar da za ka yi da nufin ka samu lada wannan kyautar haramun la tan aqidu li'annahu li'annaha bai'un majhul saboda kamar ciniki ne idan zan baka abu da nufin ka saka min to tamfar ciniki ne sannan kuma cinikin ma majhuli don baka sani ba da me za a saka maka shi wancan da ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam raƙumi guda ya samu guda shida zai wuya ka samu wanda zai irin wannan kyauta ba lallai bane ka samu daidai da abin da ka bayar ko ma fi saboda ka dai ciniki ne majahuli ciniki majahuli kuwa mun karanta ka'idar cinikayya da zaran an jahilci abin to wannan ciniki yana haramta <clears throat> wali anna mawdi al-hibati at-tabarruk kuma saboda asali kyauta in ka ba da ita ai ka rabu da abu ne domin Allah ka bar wannan abin a tabarru wa kad kana ba'du ahli al-ilmi wal fadli yamtani'u wa asabahu min qabul al-hadiyya min ahadin aflan akwai malaman da ma ba su karban kyautar gaba ɗayanta la min sadiqin wala min qaribin wala ghairihim ko da aboki ne ya ba da kyauta ba za su karba ba ko da dan uwa ne ya ba da kyauta ba za su karba ba me yasa zalika da fasadid niyyati fi hadha zamani idan ka ce za a yi kyauta tana da kima a sunnar manzon Allah sai ce to mutanen da suka yi zamani da annabi ba irin su bane a yau niyya ta lalace a yau saboda haka yi suka ce kyautar ma ba za su karba ba to babu shakka in ka dubi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka ga wasu hadisan wato suna faɗaitarwa game da karban kyauta akwai waɗanda kuma suna haramta ma ka ji kake karban wannan kyauta kamar misali hadisin abdullahi bin mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajibu da'i wala taruddul hadiyya manzon Allah ya ce ku amsa mai gayyata idan mutum ya gayyace ka ka amsa mishi yana da liyafa na abinci ka je matukar ba wani haram bane a wannan gurin ko kuma kana da uzuri idan an gayyace ka cin abinci manzo Allah yake ka amsa wala taruddu hadiyya sai manzo Allah yake kar ku yadda ku mayar da kyauta to kaga nan an hana ka mayar da kyauta in an baka kyauta kenan zaka karba hadisin kuma ya inganta yana sahihul jami'i sahih hadisin 158 yana irwaul galil mujallal shida, shafi na 59 to sannan akwai hadisin sayyidina umar kana annabi yu'tina al-ata sayyidina umar ya ce annabi yakan ba ni kyauta fa a aqulu sai in ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a'tihi man huwa afqaru ilayhi minni ya rasulullah ni ina da bukata ina da wadata ka ɗau kyautan nan ka ba ma wanda ya fi ni bukata sayyidina umar ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce khudhu ka karbi wannan kyautan idza ja'aka min hadha al-mal shay'un idan dukiya ta zo maka wa anta gairu mushrifin kai ba kwaɗayin abin kai ba wala sa'ilin kuma ba roƙo kai ba kana zaune kurum sai wani ya kawo kyauta ya baka maza Allah yake ka karba fa kufu wa ma la fala fala tudbihu nafaka amma idan dai abu ne wanda akwai kwaɗayin rai a kai to shi wanda za ka ki karɓa saboda ranka ke kwaɗayin samun abin ko ko ka roƙe shi hadisin yana sahihul bukhari musamman al-Imam ya masa babi babu man a'atahu Allah shay'an min ghairi mas'ala wala ishrafi nafsin kai ne kana zaune sai ga dukiya ta zo maka baka roƙa ba baka yi fadayi ba wannan hadisi ya nuna cewar komai kudinka komai darajarka idan wani ya baka kyauta bai kamata ka kisar ba ba abinda manzon Allah ya ce idza ja'aka min hadha al-mali shay'un wa anta ghayru mushrifin wala sa'ile manzo Allah ke fa dukiya ta zo maka baka yi ta ba baka roƙa ba manzo Allah ce ka karba idan baka karba ba shi wanda ya bada kyautan nan kaga zai samu raunin zuciya dan za ka samu akwai waɗanda za su tafi aikin hajji <clears throat> daga najeriya wanda yana yawan faruwa wasu za su yaushe kai kuɗi saboda shi yana ganin mai kuɗi ne ya tafi maka saboda haka za Allah yake ka karba idan ba ka da bukata sai ka ba wa mabukaci da ya zai ce ga zai ba ka kyauta karban kyautan wajibi ne ka dubi sharhin wannan hadisin a littafin at-tamhid na ibnu abdul barri eh, mujallal na biyar shafi na 84 da sharhin ibnu hazmi a littafin al-muhalla a mujallal na tara shafi na biyu zahiri hadisin manzon Allah ya nuna cewa wajibi ne duk wanda aka ba mu kyauta ya karba wajibi so to magana cewa akwai malaman da suke ganin ba za ma ka karbi kyauta ba ra'ayinka wannan ya saba ma nassi karara daga manzon Allah to amma kuma ba duk malaman sunna ne suka yi cewa wajibi ne karba suka ce ai abin da ya faru da sayyidina Umar kyauta ce na baitul mali kyautar baitul mali wanda annabi sallallahu alaihi wasallam dama akwai dukiyar da yake warewa yana ba mu mutane to sannan sayyidina umar li kaunihi amila aiki yayi manzon Allah ya biya shi sai ce a aka ba wani albarri mujallal na 21 shafi na 18 haka nan rawbatu talibin na al-imam an-nawawi haramun ne amma kyauta ka kikar karba الإمام النووي على شاشة المجموع المجلل لشدة شاشة الرجل الثلاثة يتي إذا أريد عليه مال من حلال على وجه يجوز أخذه ولم يكن منه مسألة ولا تطلع إليه جاز أخذه بلا كراهة ولا يجب إذا وني يباك شوتا ودونا توسيني أما إذا نكسى جي شوتا جنا to dole na saman nan sai ya yi takayya dole ne saboda waɗancan hadisai da muka karanta bisi na ma ya habahu a'ala lil adana. me dalili muwazabatuhu sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin Aisha Aisha tace annabi ya kasance yana karban kyauta yana sakayya kaga kenan har ya bar duniya aikin sa kenan idan ka bashi kyauta zai saka ma idan ka bashi kyauta zai saka almuwazaba ashe ya nuna cewar matukar mutum ya ma kyauta idan dai na ƙasa da kai ne to wajibi ne sai kamar sa kai a kai kama hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna mana ishara da cewar ba ma na ƙasa ya yi kyauta ga na sama ba ko da na sama ɗin ne ya yi kyauta ga na ƙasa ana buƙatar wannan sakayya ɗin manzon Allah ya ce idan ba ka da abin da za ka saka sai kamar addu'a ka nuna yabonka game da alherin da ya maka kuma ka yi ta masa addu'a har je sai ka ji cewar yanzu ka saka ma wannan bisa alkhairi da ya gabatar gare ka wa min haythul ma'ana anna alladhi ahda qasada an yu'ta akthar mimma ahda idan mutum ya bada kyauta na ƙasa ya ba ma na sama da shi kyauta manufarsa ita ce ya samu abin da ya fi wanda ya bayar fala aqalla an yu'awwaba bi nadhiri hadiyati mafi karanci shine ka yi mar irin abin da ya baka mafi karanci to da can wannan ita ce fatawar al'imamu shafi'i saboda al'imamu shafi'i almajirin al'imamu malik ne ya yi karatun muwatsa gaban al'imamu malik allah ya musu rahama to fatawarsa ta farko yana tare da al'imamu malik amma daga baya shine da shi da al'imamu abu hanifa suke cewa alhibatu lisawabi batilatun la li annaha bay'un bi thamanin majhulin suke cewa ai duk kyautar da za a yi da nufin a yi sakayya a kanta kamar ciniki ne idan ko ciniki ya zamanto ba shi da kuɗi da aka sani an jahilci kuɗi duk cinikin da za a yi idan an jahilci farashin kaya to wannan cinikin ya bashi saboda haka bisa ga wannan kiyasi suke ganin wato laifi ne amma al malik babu shakka dalilansa suna da ƙarfi da shi da alimamu ahmad bin hanbal malamai waɗanda ke tafiya kan hadisi da dama suna tabbatar da wannan hukunci shi yasa ibn hajar ya babi akai ya kawo kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan sunna tana nan tana aiki wannan sunna tana nan tana aiki don haka mata musulmai yana da kyau a jinjina musu sun yi kokari saboda riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan za a tafi da shi a tafarki na kwarai والناس يهدونه وينتظرون رده له ka ba da kyauta kana jiran a sakama wannan wata hanya ce ta taimakekeniya kuma abin da suke yana karfafa soyayya da kusanci tsakaninsu inda a ce maza suna yin irin yadda mata suke to da al'amuran aure sun zo da sauki idan hidimar biki ta kama ka shi ne idan ka gama bikin sai kuma a koma neman inda za a samu bashin yadda za a ciyar da iyali saboda duk abin da ka tara ya ƙare amma idan mace ta tashi hidima lokacin take yin kuɗi to kaga sai zama to aka wanda wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu abu ne mai kyau idan mutum ya tashi hidima jama'a su taimaka mar amma kuma a fuska ta tsari na sunna ba tsari na shaidanci ba don akwai tsarin shaidanci. idan ana so a yi wannan sai a yi ajo saboda ka sai a kira wani makiɗi ya taho yana kiɗa ango ko wani ya tashi yana rawa ana manna markudi kuɗi kaga wannan ba taimako ne da manzon Allah ya ce a yi ba ba irin wannan ne kyautar da musulunci ke kwadaitarwa a kai ba kyauta ce wanda za ka yi tsakaninka da mutum ka yi shi ne saboda taimako gare shi to baya ga wannan idan ka dubi waɗanda suka yi shugabanci a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sayyidina umar zamanin sai na umar yana halifanci wanda kitabun musannafat duk sun kawo labarin yana kitabun musannaf na alhafiz Abdulrazak, yana kitabun musannaf na Ibn abi daga mujallar na shida shafin 472 zuwa sama kuma hadisan ya kawo su bi asani da sahiha akwai hadisin muhammad bin Ubaidullahi sakafi yace kataba umar ibn al-khattab sayyidina umar ya taba rubuta doka innan nisaa yu'tina azwajahunna ragabatan wa rahaba fa ayyuma imra'atin a'tat zawjaha shay'an fa aradat an ta'tasirahu fa hiya ahqqu bihi sayyidina umar a zamaninsa yace mata a zamanin nan suna yi wa mazansu kyauta na dole ba da son su ba ko da yake asali idan mace ta yi wa mijinta kyauta ba dole bane ya biya idan miji yawa matarsa kyauta ba dole bane ta saka a kai amma sai na umar ce yanda a wannan lokaci mata suke wa mazan su kyauta na dole saboda a zauna lafiya ko don su faranta ran mijin sai na umar ce to idan mace ta yi wa mijinta kyauta bai saka mata ba tana da damar ta ce ya dawo da wannan kyauta sai na umar ya wannan doka kaga kenan ya yi aiki da wancan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi sannan akwai hadisin Ibrahim an-Nakhai anna Umar ibn al-Khattab qala man wahaba hibatan li ghairi zi rahimin duk wanda ya bada kyauta sai na Umar yayi doka duk wanda ya bada kyauta in dai ba danginsa bane ya qabiduha fa huwa ahqqu biha an yarji'a fiha ma lam yusab alaiha in dai ba dangi bane ba kyautan nan kayi ta don zumunci bane to idan ka ba da kyauta ba a saka maka ba kana da damar ka ce a dawo da wannan kyautar a zamanin sai na umar ya yi doka a kai ya ce ta halaku au ya mutu ahaduhuma sai dai fa idan ɗaya daga ciki wani daga cikinsu ya mutu ko ko abin da ka ba da kyautan ya bata amma idan wannan abin yana nan ba a saka maka ba wato sai na umar yana cewa kana da damar ka kawo ƙara zan karɓa maka wannan kyauta mai da maka abinka to a ce kenan wannan sunnar tana nan tana aiki wanda yana cikin dalilai da ibn hazm ya kawo su a cikin littafin al-muhalla mujallal na 8 shafi na 76 ibn hazm ya ce wa sahal qaba'u biha wanda wannan dokar ta sayyidina umar manyan alƙalan duniya a zamanin sayyidina umar sun yi aiki da wannan doka a kotuna akwai shuraihu akwai al-imam akwai mansur bin al-mu'tamir sannan akwai hadisin abdullahi bin umar wanda shi ma ya inganta abdullahi bin umar ya ce man wahaba hibatan liwajhi sawabi fala ba'sa an yarudda wanda ya bada kyauta kyauta a fuskar neman lada to idan ba a bashi ladan ba yana da damar wato ya ce a dawo mara da kyautansa wannan yana littafin muwatta da imamu malik ya kawo labarin sai na umar ta riwayar marwan bin hakam shine hadisi na 805 kuma labaran sai na umar da abdullahi bin umar suna da yawa isnadin ya inganta in ka dubi irwa'ul galil mujallar shida shafi na hamsin da biyar saboda haka yasa muhammad bin hassan al-shaibani daga cikin fitattun malamai a masabar malikiya yake cewa wa bi haza na akul saboda haka yasa muka rike hadisan manzon Allah da kuma bayanan sayyiduna umar da irin hukuncin da ya aiki da shi a kan cewar man wahaba hibatan lizirahimin idan mutum ya ba da kyauta ga danginsa saboda sada zumunci au ala wajhi sadakatin ko ya ba da kyauta ta fuskar sadaka faka baba halmahubu lahu wanda aka ba mu kyauta ya karba falaisa lil wahibi an yarji'a fiha wanda ya ba da kyautan ba shi da iko ya sha dawo masa da ita wa man wahaba hibatan ligairi zi rahimin mahramin wa wanda ya bada kyauta ga wani wanda ba danginsa ba ko ba ta fuskar sadaka ba ya bada kyautan da nufin cewa a sakamar falahu an yarji a idan ba a saka ba yana da damar ya ce a dawo mishi da ita illam yusab minha aw yuzad khairan fi yadihi aw yakhruj min ila milki saboda ka bisa al'ada wannan sunnar tana nan tana aiki eh, tana ana la'akari da al'adar mutane ta wajen takayyar wannan kyauta da mutum ya fa idza ulima bil urfi anna al wahiba qasada bil hiba yi mu gane kyautar da ka bayar ka bayar ne da nufin a taka maka ana la'akari da al'ada shin a al'adar ku idan mutum ya kyauta wannan kyautar yayi ta ne da nufin a taka mar kaga bisa al'ada ta arewa mu riga mun sani mata ke yi to mata idan sun yi wannan an sani idan mace hidima ta same ta sai wata mace ta aiko wata kyauta wannan kyautar an sani ta yi ne da nufin a saka mata wannan ita ce kaɗai muka sani a arewa saboda haka banda wannan kyautar kaga kenan wannan sunnar ba ta shafe mu gaba ɗaya ba sai fa idan mutum na ƙasa ya yi kyauta ga na sama da shi kaga wannan manufa ce a bayyane ya yi kyautar nan saboda a saka mar ne wanda wannan hukunci yana hawa kan mutumin da aka yi wa kyautan wajibi ne sai ya yi sakayya a kai wannan ya taho cikin bayanai na malamai da dama waɗanda suka yi sharhi akan waɗannan hadisai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu da abin da muka dace da faɗansa daidai kuma Allah ya gafarta mana ya tabbatar da mu akan sunnar manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wanda ya rubuta tambaya menene hukuncin wanda baya kula iyayensa menene hukuncin mutanen da mutumin da baya kula da iyalansa da farko iyayensa na biyu kuma iyalansa babu shakka laifi ne akwai hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya ce kafa bil mar'i isman an yubayyi'a man yaqutu idan da za a tashi a lahira mutum iya laifinsa shine yayi watsi da iyali mazan Allah ya ce wannan laifin kadai ya isa ya kashi wuta a ce laifinka kenan kurum ta gefen sallah azumi komai ka kiyaye amma da aka tashi a lahira ka yi watsi da iyali mazan Allah ya ce shi kadai ya isa mutum ya zauna a wuta ba karamin laifi ba ne Allah ya tsare kuma game da iyaye akwai hadisi manzon Allah ridallahi fi ridal walidai yardan Allah yana tare da nasu duk wanda ke so ya samu yardan Allah dole ne ya nemi yardan iyayensa don haka ba karamin laifi bane mutum ya watsar da iyayensa kuma yana samun fushin Allah tabaraka wa ta'ala wato shi Allah subhanahu wa ta'ala idan yayi fushi da bawa to wannan fushin yana zama lahani ga rayuwar wannan dan adam sannan ba ka sani ta ina fushin zai sauko ba za ka sani ba yau ne gobe ne zai sauko ma ta hanyar sana'arka ko a gidanka ko a hanya ko ta iyali baka sani ba to musibar tana nan kofar ta abu buɗe ne wato idan mutum ya jawo kansa fushin Allah to kamar abin da bahaushe ke faɗa ne taron aradu da ka baka ma san ta ina musibar za ta same ka ba Allah ka tsare ah, sai nan a ƙarshe menene hukuncin mutumin da yake da mata fiye da ɗaya amma ya yi watsi da ɗaya ta kai ma ya bar tarawa da ita to wannan laifi ne ah, kuma tana da damar ta yi ƙara wanda abin da shari'a ta nuna kenan idan ta ki kara to ita ta cuci kanta ya kamata ta yi kara idan mijinta ya yi watsi da ita saboda kada ya kai ta ga aikata laifi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك